ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا ترى جوة جمادة أولى هجراء النبي صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya dace da sha ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ishirin da hudu muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin jala'ul afham fi fadli salati wa salami ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallama khairil anam wannan shi ne karatunmu na na tara hadithu abi talhat al-ansari nan ne go malam yace wa amma hadithu abi talha amma hadisin abu talha al-ansari dan madina wa qala al-imam ahmad fi al-musnad imam ahmad ya fadi a cikin musnad yace haddathana shuraih يتي شريح يبام الأباري حدثنا أبو معشر يتي أبو معشر يبام الأباري أن إسحاق دق إسحاق ابن كعب دن كعب ابن عجرة دن عجرة أن أبي طلحة الأنصاري دق أبو طلحة دن مدينة قال يتي أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم yawman tayyiban nafsi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi da safi cikin cikakken farin ciki yura fi wajhihi albishr ana ganin walwala da abin nan da jin dadi abin nan cikin fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam qalu sai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah asbahata al-yawma tayyiban nafsi yau ka tashi da safe a cikin cikakken farin ciki wa yura fi wajhika al-bishru kuma ana ganin walwala da jin dadi a cikin fuskarka qala manzala sallallahu alaihi wasallam yace ajal yace haka nan ne atani atim min rabbi yace wani mai zuwa ya zo mani daga wurin malici na azza wa jalla mai girma da daukaka fa qala sai yace man salla alayka min ummatika duk wanda yi maka salati daga cikin al'ummarka salatan salati daya kataba Allahu lahu biha ashra hasanati Allah subhanahu wataala zai rubuta mai lada goma da wannan salatin guda da yayi wa maha anhu kuma Allah zai karkare mashi ashara sayiatin zunubai guda goma wa dafa'a anhu ko wa rafa'a lahu ashara darajat kuma Allah zai daga mai darajoji guda goma wa radda alaihi mitlaha kuma Allah subhanahu wata'ala ya maida mai irin salatin da yayi wannan hadisi ne ingantacce duk wanda yi salati daya to zai samu wannan falalan lada goma ya fi zanubi guda goma a ƙara mutum daraja goma kuma Allah ya mai salatin kuma irin salatin da kai mu manzo Allah Allah ya maka kuma ga wannan lada ka samu goma ga zanubanka goma an yafi sannan ga darajoji goma an baka abu talatin ka samu sannan kuma ga salatin Allah subhanahu wa ta'ala ga mutunan da ya salati ga ma'aiki, sallallahu Alaihi wasallama. Haddazana Abu Kamil, mana ya ce, Abu Kamil ya ba mu labari, haddazana Hammadu bin Salama, Hammadu ɗan Salama ya ba mu labari, an sabitin daga sabit. an Sulaimana daga Sulaiman maulal Hassan ibn Ali wanda yake ‘yantaccen bawa ne na Hassan ɗan Ali, an Abdullahi bin Abi Talha daga Abdullahi ɗan Abu Talha, an abihi daga baban shi, an Rasulallah sallallahu Alaihi wasallama ja'a zata yaumin wasururu yura fi wajihi. Lalle manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zo wata rana mana ya fito masahabbai, alhali wato walwala da farin ciki ga yanan ana gani a cikin fuskan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama qalu wa qalu sai sahabbai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna nara sura lalle mu muna ganin farin ciki da murna bi wajhika a cikin fuskarka fa qala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace innahu atani al-malaku mala'ika ya zo wurina, faƙali sai ya ce, Ya Muhammad, ya Nabi Muhammad, sallallahu Alaihi Wasallam, ama yurdika shin bai yarda da kai ba, mana bai sa ka yarda ba, an na rabbaka azza wa jalla ya ƙuri, lalle malicinka Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa, Innahu la yusalli alaika ahadun min ummatika. lalle babu wani mutum da za yi maka salati daga cikin al'ummaka, illa sallaitu alaihi ashiran sai ni ma na yi mai salati guda goma. Wala yi sallimu alaika ahadun min ummatika kuma babu wani mutum da za yi maka sallama daga cikin al'ummaka, illa sallamtu alaihi ashiran sai na mai sallama goma. Ƙala Aliyun Kala bala ya ce yawa, ya ce bala haka nan ne, ina so, ina son in sa in yadda da haka. To kala wannan ba, yana nuna in kai salati da Allah zai maka goma, in kai sallama ga manzo Allah, sallallahu alaihi wasallam Allah zai maka guda goma. Wannan ba hadisi ne ingantacce. Duka suna bayanin falalar salati ga annabi, sallallahu alaihi wasallama. Wa rawahu an-Nasa'i kuma imam an-nasai ya rawaito shi min hadith ibn al-mubarak daga hadisin dan mubarak wa afan da kuma afan an hammad daga hammad wa rawahu ibn hibbana ibn hibbana ma ya rawaito shi fi sahihi a cikin sahihin shi aidan min hadith hammad daga hadisin hammad wannan hadisi ingantattu ne cikinsu bayanin da ke akwai shine bayanin falalar salati ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Roman da za ka samu, da ladar da za ka samu, da matsayin da za ka samu in kana yin salati ga annabi sallallahu Alaihi wasallama, guda fa in kai ga abin da za ka samu. To ina ga mutanen da kullum sai sun yi da yawa, wani kullum sai ya yi dubu. Kullum sai ya yi manzala salati sau dubu sallallahu Alaihi wasallama. sai ka samu wannan falalan to masu yin dubu nawa za su samu Allah ya sanya mu a cikin su hadithu Anas ibn Malik hadisin Anas dan Malik wa amma hadithu Anas ibn Malik malan yace to hadisin Anas dan Malik wa qala an-Nasa'i imam an-Nasa'i cewa yi akhbarana Muhammadu ابن المثنى محمد ده المثنى يا بام الاباري عن ابي داوود دغ ابو داوود حدثنا ابو سلمة يجي ابو سلمة يا بام الاباري وهو المغيرة ابن مسلم الخراساني شيني مغيرة دم مسلم دم خراسانا انا ابي اسحاق دغ ابو اسحاق عن انس بن مالك دغ انس بن مالك رضي الله عنه yarda Allah ta kala tabbata ga Anas an Malik anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kala yace ko kuma annahu sami'ahu yaqulu ko yaka ne anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kala manzo Allah yace man dukirtu indahu duk wanda aka faɗi sunana a wurin shi falam yusalli alayya bai mani salati ba bal yusalli alayya nam man zukirtu indahu falisalli alayya duk wanda aka faɗi sunana a wurin shi to ya mani salati wa man salla alayya marratan duk wanda ya mani salati shuɗi ɗaya sallallahu alaihi ashran to Allah subhanahu wataala zai mai salati guda goma ima wannan ingantaccen hadisi ne wannan duma yau shi can baya hadazana isaku bin ibrahima wani isnadin da daban yace isaku dan ibrahim ya bamu labari haddathana yahya ibn adam yahya dan adam ya bamu labari haddathana yunus ibn abi isaqa yunus dan abi isaqa ya bamu labari haddathana burayd burayd ya bamu labari ibnu abi maryam dan abu maryam an anas daga anas dan malik radiyallahu ta'ala anhu annahu sami'ahu yaqulu ya ji anas yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla alayya salatan wahidatan duk wanda ya mani salati kwara daya ko shudi daya sallallahu alaihi ashara salawatin Allah zai mai salati goma وحط عنه عشر سيئات كما ألا زي في مشي سنبيكوما ورفع بها كو رفع بها أشر درجات كما دوانا صلاة ذا قال مي درجو جيب دقوما أنن كما وانت لنا مكفارة كرنتا مالا يتي ورواه الإمام أحمد أيو إمام أحمد يا رويتوش المسند أتكم مسند عن أبي نعيم دقى أبو نعيم أن يونس دقى يونس ورواه ابن إبان ابن إبان ما يقال رويتوش في صحيح أتكم صحيح عن الحسن دقى حسن ابن الخليل دن خليل عن أبي كريب دقى أبو كريب أم محمد ابن بشر الأبدي دقى محمد بن بشر الأبدي عن يونس دق يونس وعلته ما أشار إليه النسائي إلا أن دك يتكن حديث شيدة مغانا دا إمام النسائي نوني زوا قريتا في كتابه الكبير أتكن لتاب شي بابا أن مخلد ابن يزيد cewa illa shine makhlad dan yazid muna ganewa ko shi ke da illa cikin isnadin hadisin warawahu kuma ya rawaito shi an yunus daga yunus ibn isaq dan isaq an buraid bin abi maryam daga buraid dan abi maryam an al-hasan daga hasan an anas daga anas wa hadal illa ko hadhihi illa wannan illan la taqdahu fihi shay'an ba ta yin suka komai a cikin hadisin muna ganewa ku me yasa malam yace li annal hasana saboda hasan wannan din wanda yake riwaya daga Anas dan Malik la shakka fi sama'ihi min Anas ba shakka cewa lalle ya ji hadisi daga Anas ba wannan hadisin kadai ba da hadisan da yake riwayatowa daga Anas duka ya ji su muna ganewa ku domin wannan shi ake ce mai ittisali sanad yana cikin ittisali sanad haduwar sanadi ka ji ga malamanka ko ka ji ga wanda ka ce ka rawaito da gare shi dan ka ce daga wani to sai an bincika an gani shin ka ji da gare shi ko ko kawai faɗi ne kai kace daga wani a ilimin hadisi haka nan ne tana yin zamani da mutum ba ku haɗu ba saboda mi kai kana Nijar shi yana Indiya ya ne ku haɗuwa ya za a yi malamin maraɗi haɗe da malamin indiya shi ba kuɗi gari ya hau jirgi ya je wurin shi ba ya ce kuma ya gaya mashi kasan abin yana da wahala kuma shi ba tasowa ya malamin indiya suna zawa nan ha suna shigowa nan ba su zawa nan sai yan fina-finai suke shigowa nan ta sa a mita ba ta suke zuwa nan wa yana ba cikin malamai dan da'awa ne shi zakir naik ba malami ne yana cikin malamai masu kokari suna musuluntar da mutane amma akwai malaman da ake magana ko malamai waɗanda ko takalmin su bai kai na ilimi ba kasar indiya amma dai shi ma malami ne bakin bakin abin nan din shi kuma yana kokari Allah ya saka mai da alheri wa qad saha malan yace ya inganta sama'u burayt sauraron burayt ibn abi maryam min anas daga anas aidan kuma dai hayyo shi ma burayt dan abi maryam shi ma ya ji hadisi daga anas dan malik hadal hadisi wannan da hadisin da muke karantawa rawa ibn hibbana ibn hibbana kuma ya rawaito shi fi sahih a cikin sahih shi wal hakim imam al hakim ma ya rawaito shi fil mustadrak a cikin littafin shi al mustadrak min hadisi yunus daga hadisin yunus ibn abi ishaq da abu ishaq an yazid ibn abi maryam ko an burayd ibn abi maryam daga burayd abi maryam qala yace samitu أنس بن مالك ناجى أنس بن مالك فذكره سيبقى حديثا ولعل ولعل يزيد كو بريدة تنا يوا بريد سمعه ياجيش من الحسن دق حسن ثم سمعه من أنس سعنا كما يجيش دق أنس فحدث به على الوجهين سيبان الأبار وانا حديث يكن بسرع قدامي na ganewa ko daga waɗannan fuskokin ya yi shiga Hassan kuma ya yi shiga Anas duk sai ya bada ta kowace hanya fa innahu qala domin cewa yi kuntu uzamilul hasana fi muhammadin yace na kasance ina cuɗanyan Hassan a wurin Muhammad malami ne daga cikin malamai فقال سيدي حدثنا انس بن مالك انس بن مالك امام الاباري قال يجي قال رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa zakarahu sai wada hadisin kuma innahu haddathahu bihi Anas sannan Anas ya bayar labarin wannan hadisi farawahu anhu sai ya ruwaito shi kuma daga Anas kama taqaddama kuma yanda ya riga ya gabata lakin yabqa an yuqala malai yace sai dai ya rage a ce yahtamilu an yakuna hada yana yiwa wannan ya kasance هو حديث أبي طلحة بعينه شين حديث أبو طلحة شيد كيش أرسله أنس عنه أنس لي رسالة شيد قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم نقع النبي صلى الله عليه وسلم من أذاني وكو ليوا شكش أنس نمبا حديث شبن شما حديث بابن شني شين أبو طلحة أبو طلحة shi Anas agola ne gare shi shi ke aure da mahaifiya Anas dan Malik to kaga kenan yana yiwa shi ma riwaya yayi daga wanda yake aure da mahaifiyar shi ko tunda shi Abu Talha da girman shi zamanin manzala shi kuma Anas yaro ne an manzo Allah ya rasu duka shekara 20 ba wani abu ko a ce 20 ke gare shi gaba daya shi kuma kaga ya aure mahaifiyar shi kenan kaga babba ne ba yaro bane ko ya ko da ya aure ta na san ya kwarari 35 zuwa 40 kuma ya wuce nan wa yadulla alai yana yin nuni akan shi ma rawahu isma'ilu bin ishaq al-qadi hadisin da isma'ilu dan ishaq al-qadi ya rawaito shi yace haddathana isma'ilu bin abi uwais isma'il da abi uwais ya ba mu labari yace haddathana akhi dan uwana ya bani labari عن سليمان بن بلال لقى سليمان بن بلال عن عبيد الله بن عمر لقى عبيد الله بن عمر عن ثابت البناني لقى ثابت البناني ثابت البناني المجرى أنس بن تابعيني cikin tarihi wanda kunne ya girma kaka ana cewa yana cikin waɗanda suka zo nan Afirka kuma Afirka ma nan yankin namu kuma yankin namu ma nan jihar tamu ta maradi kuma jihar tamu ta maradi ma da rumfa a cikin hukunni ya girma kakaban da ban tabbas cikin labari amma cikin karatu na tarihi shi ban yanci ya zo nan to amma dai cikin kunne ya girma kaka an ce ya zo nan almajirin Anas dan Malik dan an ce yana cikin waliyan da suke kwance cikin ruwan nan Allahu alam sani na wurin Allah ba mamaki haka ne kuma ba mamaki ba haka bane wadda da yawa cikin bayan Allah sun zo sun zo kasashenmu kuma sun zo nan kusa da mu ba ba mamaki tunda mu ba ba rubutu muke muna rikewa ba kuma ba mamaki wancan lokacin ana cikin maguzanci ba mamaki sani na wurin Allah amma dai cikin mutanen da a rubuce akwai suna wannan mutumin a cikin rubutun mutanen da suke nan kaje ka dibi tarihin mutanen da ake cewa waliye ne suna nan kwance wurin duk kabarbaran suna nan to akwai wannan mutanen ciki an zabitin albunani amma a cikin tarihin da muka karanta can ƙasar iraq can kabarin sheki a cikin tarihi haka yake wanda dai na karanta na sani to can kabarin sheki to kasan tarihi shi ma akwai ingantacce akwai wanda bai inganta ba wani lokaci kunne ya girma kaka ma yana iya rinjaye tarihin da aka rubuta Allah ya sa yana nan da qala sai yace qala Anas ibn Malik Anas dan Malik yace qala Abu Talha Abu Talha yace radiyallahu anhu to kaga kenan shi ma Anas hadisin nayi ba nayi bane na baban shi tunda yace Abu Talha muna fahimta ko kenan akwai kanshin gaskiyar da malam ya ce mai yiwa shi ma anas irsali ne yayi yawa rawaitowa ya daga baban shi shi kuma baban shi ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaihim yawman ya fito akan su wata rana yarifuna albishra suna gane wato walwala fi wajihi a cikin fuskar shi walwala da cikakken farin ciki dama annabi kullun cikin farin ciki yake wa qalu sai suka ce inna na'rifu al'ana al-bishra lalle yau muna gane walwala da farin ciki fi wajhika a cikin fuskarka sallallahu alaihi wasallam tazakara haditha abi talha al-mutaqaddim sai ya bada hadisin abu talha wanda ya gabata wallahu alam sani na wurin Allah وروى ابن الأشاري ابن الأشاري ما يرويته من حديث الحكم بن عطية دقى حديث حكم دن عطية أن ثابت دقى ثابت أن أنس دقى أنس قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم يتي من صلى علي دون دي من صلاتي في يوم أتكر لنا ألف مرة شوء دبو duk wanda ya mani salati a yini ɗaya so dubu awa ɗai ka yi salati dubu ko sai ya yaka nan sai ba ka da saurin baki ko kuma sai ya danganta wani irin salatin ne kake in gajere ne kake a dandanan suke ko eh shi ana yi ana iya ana iya awa biyu ma ana yi to lam ya mut mutum ba zai mutu ba hatta yara maq'adahu min aljanna har sai mutum ya ga matsugunnin shi a cikin aljanna to dai in kai rana ɗaya wata rana ka gwada kai salati dubu ga annabi cikin kwana sai an gwada ma gidanka cikin aljanna amma dai hadisi ne da'ifi ana yi yayi ba matsala tun da dama asalin salatin akwai shi ba shi ke nan eh shi ne din tun da dama akwai asalin hadisin sai ka yi kuma Allah bai hana ka kai dubu ba manzo Allah bai hana ka salati dubu ba shi ke nan ba sai ka yi in Allah ya ga dama kakka idan a gwada ma din kai dan ka samu lada saboda ibada ce Allah ya ga dama ya gwada maka shi kenan sai ka waye gari kamar yace kai da aljanna ne قال الحافظ ابو عبد الله المقدسي بابا عبد الله الحافظ المقدسي yace fi kitab as-salati ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin da ya rubuta akan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace la arifuhu ban san wannan hadisi ba illa min hadisi al-hakim ibn atiya sai daga hadisin hakan dan atiya qala ad-darqutni mal ad-darqutni yace haddatha an thabitin ahaditha la yutabawu alaiha al-hakam da atiya dinnan ya bada labarin waɗansu hadisai daga sabit wanda ba a yi mashi mutaba a gare su ba muna ganewa ko mana ba a samu wani ya ruwaito irinsu ba wa qala al-imam ahmad imam ahmad yace la ba'sa bihi haka da akuya din nan babu laifi ana iya karba hadisin shi illa anna aba dawud at-tayalisi sai dai babban malamin da ake cewa abu dawud at-tayalisi wannan wani abu dawud ne ba wancan ba wannan kayan wancan ne shi ma yana da gungume mai littafi da ake cewa musnad tun kayan su bukhari to sai dai shi rawa an hadisa munkara ya rawaito hadisai munkarai da gare shi wa qala kuma yace rawa ya rawaito ko waruya an ya bil ma'in an rawaito daga yaya dan ma'in annahu qala yace huwa thiqatun yace shi wannan al-hakim dan atiya din amintaccen malami ne to kenan kaga hadisin yana iya tashi daga mi daga da'if ya koma hadisi mai kyau tunda Imam Ahmad ya ce babu laifi kuma an rawaito daga Yahya dan Ma'in ya ce thiqa ne kawai can aka rawaito cewa yana rawaito da sanda ba a mai mutaba a gare su haka kenan sai a dage a zange salati dubu ko ba dan hadisin ba saboda kwadaitarwa hadisai sun kwadaitar da mun kai dai za a ma goma in kai bi nawa za a ma to kenan akwai kwadaitarwa kai da yawa وقال جعفر الفريابي جعفر الفريابي يتي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة أبام الأباري حدثنا الفضل بن دكين فضل بن دكين يبام الأباري حدثنا سلمة ابن وردان سلمة بن وردان يبام الأباري قال يتي سميت أنسا يقول ناجى أنس يناتي وارتقى رسول الله sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau al-minbara minbari faraka darajatan sai ya hau matakala ta farko fa qala sai ce amin zalla ce amin sun martaka daraja sannan manzo Allah ya kara hawan matakala ta biyu fa qala sai ce amin sun martaka al-thalitha sannan manzo Allah ya taka matakala ta uku faƙala ya ce amin sun mastawa sa'ad nan manzala ya daidaice tsaya daidai nan wajalarsa sai ya zamna faƙala a sabuhu sai sabon shi suka ce ai na biyan lahi sallallahu alaihi sallam suka ce ya annabin Allah aidin nan tana daga cikin yawwa adawatun nida'i abubuwan da ake kira da su kamar ya to ana cewa ai idan mutum yana kusa da kai sai ka ce ai kusa dab da kai ga yana jin ka sai ka ce ai wane in kuma yana nesa sai ka ce ya kaga ya kira ne kake yi don ya ji ka wane mu da da hausa ba mu da ya ba mu da harafi na kira harafin kiran mu shine bakin mu wane kai ko ba haka ba amma ya ku waɗanda ya ku ba harshen mu bane ba haushe ne da kokarin shi fassara ya din da Hausa ba mu cewa ya ku ko ko muna cewa kun ba dan Qur'ani da hadisi da suka zo da ya ayyuhan nasu ya ayyuhan ladina amanu ba muna yi da Hausa ba mu da yawa ne ba ka taya kiran mutum ka ce yawa ne kai ba kai sai dai wani ka kira shi ko gada Allah ku kira mana mutum su ma cewa suke kai ana magana ana magana malam malam ana ma ko ba haka bane babu ya to su laraba wannan kai din wani kai su sai su ce ya ko su ce a ko su ce ai muna ganewa ko ko ayyuha asa ayyuha ya ayyuhan nasu ya ayyuhan ladina amanu ya ayyuhan ladhi nuzila alaihi dhikru muna fahimta ko usu laraba suna sa wannan mu ko ba mu da ita amma albarkacin su ne muke cewa ya ku ai nabiyallahi ya annabin Allah alama ammanta akan menene kace amin wa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace atani jibrilu malaika jibril yazo wuri na fa qala sai yace raghima anfum ri'in raghima anfum ri'in wato hancin wani mutum ya sha ƙasa nana gaba da shi ya sha ƙasa ke imri'in muzakkar ne na imra'a ko imra'a mace imri'in kuma namiji ne kullum ri'in minhum kullum ri'in bima kasabat ko kullu nafsin ne wancan to adraka abawai dukkan mutunan da ya tarda iyayen shi guda biyu alkibar girma ya tardo su awadu ma ko ɗayan su girma ya same su lam yadkhuluhu aljanna ban shigar da shi aljanna ba wa qulta amin ka ce amin nace amin wannan da mun yi shi baya wa raqiba anfum ri'in kuma hancin wani mutum ya sha kasa shi ma dai adraka ramadana ya iske watan ramadana balam yughfar lahu sai ba a yi mashi gafara ba Kulta amin ka ce amin ko kuma kultu amin sai na ce amin. Wa ragima an fumri'in zukirtu indahu kuma hancin wani mutum shi ma ya sha ƙasa wanda aka faɗi sunana a wurin shi falam yusalli alaika ba bai salati gare ka ba fa kultu amin sai na ce amin wannan da mun yi shi baya wa rawahu abubakar shafi abubakar shafi ya rawaito shi an mu'adh bin mu'adh daga mu'adh dan mu'adh mutum ne ya yi ɗan samai sunan shi kuma sunan shi ba sunan baban shi da ɗan da uban duk sunansu ma'azu haddazan alƙanabi ya ce ƙanabi ya ba mu labari haddazana salamatu bin wardan salama ɗan wardan ya ba mu labari ba zakarahu an samu wani wanda ɗan muhammadu sunan shi uban muhammadu sunan shi kakan muhammadu sunan shi kakan ɗan muhammadu sunan shi Muhammadu Hudu a jere an samu suna da yawa cikin irin wannan. Wa salamatu hada salama din nan wanda ke cikin wannan isnadin na hadisi dan wardan layyinul hadith mai tafshin hadisi ne in ka an ce mai tafshin hadisi ne to hadisin shi ya kai inda ya kai wurin rauni qad tukullima fihi an yi magana a cikin shi game da kirkin shi ko kuma da rashin kirkin shi walaysa mimman yutrahu hadithuhu kuma baya daga cikin wanda ake yin watsi da hadisin shi wala siyama balle ma hadithun lahu shawahidu hadisin da yana da hadisan da suke mai shaida wa huwa ma'rufun min hadithi ghairihi sanannen hadisi ne ba daga hadisin shi ba daga hadisin wani shi muna ganewa ko to da hadisai da sun gabata waɗanda suke irin waɗannan ɗin ko da isnadin wannan bai inganta ba tun da su isnadin su ya inganta shi kenan wa min hadisi Anas aidan kuma daga hadisin Anas da hayyo ma rawahu akwai hadisin da ya rawaito shi Abu Ya'la al-Musili Abu Ya'la al-Musili dan Musil ne haddathana shubaba shubaba ya ba mu labari haddathana khalifa khalifa ya ba mu labari ibn khayyab dan khayyab Khalifa dan Khayyat wani babban malami ne. Yace haddathana Zarr bin Hamza. Zarr dan Hamza ya ba mu labari an Matar al-Warraq daga Matar al-Warraq an Qatada daga Qatada an Anas daga Anas. An Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama قال يتي ما من عبدين mutahabbaini babu waɗansu bayi guda biyu masu ƙaunar junansu yastaqbilu ahaduhuma al-akhar dayansu ya gamu da daya wa yusalliyani alayhi ala nabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma su gamu su yi salati ga nabi sallallahu alaihi wasallama illa lam yatafarraqa sai ya kasance ba su rabu da juna ba hatta tughfara lahumu dhunubuhuma sai an gafarta musu zunubansu ma taqaddama mina abinda ya gabata daga zunuban wa ma ta'akhkhara da abinda ya jinkiri mana da mutane guda biyu in suka gamu da juna aboki da aboki suna gamuwa suka haɗu kamar hadisi yana kwaraitarwa cewa an haɗa a yi salati da annabi kayan ku rabu ku yi salati da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi kayan a rabu to sai Allah ya gafarta musu zunuban su gaba daya kuma zunuban waɗanda suka wuce da kuma masu zuwa duka an yafe musu nam in an gaisa ayi salati bayan an gaisa ina kwana ina wuni da sauran duk an yi ƙara komi sai manzo Allah salati kayan ku rabu sai ka ce kai ai yi salati kai ma karo na biyu mun gama sai kai amma hadisi ne wanda bai inganta ba muna ganewa ko hadisi ne mai rauni isnadin shi mai rauni ne wa min hadisi Anas aidan mala yace kuma daga hadisin Anas da hayyau ma rawahu ibn abi asim hadisin da dan abu asim ya rawaito shi haddathana al-hasan ibn al-bazzar yace hasan dan bazzar ya ba mu labari haddathana shubaba shubaba ya ba mu labari haddathana al-mughira ibn muslim mughira dan muslim ya ba mu labari an abi ishaqa daga abu ishaqa an anas ibn malik daga anas dan malik radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda Allah sallallahu alaihi wasallam yace sallu alayya ku yi mani salati fa inna salata alayya domin yin salati a gare ni kaffaratul lakum karkarewa zunubai ne gare ku wa man salla alayya sallallahu alaihi duk wanda ya mani salati to Allah zai mishi salati duk wanda ya manzo Allah salati wannan da ya gabata wannan ma yana ƙara kwadaitar da mu'in salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa min hadithi aidan kuma da yau daga hadisin shi ما رواه ابن الشاهين أقول حديث عند ابن الشاهين يرويته إذا حدثنا محمد بن أحمد ابن البراء محمد أحمد ابن البراء بام الأباري إذا حدثنا محمد ابن عبد العزيز الدينوري محمد عبد العزيز الدينوري بام الأباري حدثنا قرة بن حبيب القشيري قرة لا حبيب يبام الأباري القشيري حدثنا حكم بن عطية aka mu dan atiya ya ba mu labari an sabitin daga sabit an anas ibn malik daga anas dan malik qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man Allah yace man salla alayya fi yawmin alf marra duk wanda ya mani salati a cikin yini so daya salati dubu lam yamut ba zai mutu ba hatta yara maqadahu min aljanna har sai ya ga mazaunin shi daga cikin aljanna wannan ya gabata wa sayati ya da hadisi da sannan wannan hadisin zai zuwa malam yace min tariqin bi tariqin akhar da wata hanya ta daban wadannan hadisi duka suna kwaraitar da mu yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama irin falala da daraja da za a samu kuma hadisai suna kwaraitar da mu yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake da wato farin ciki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana murna yana jin daɗi ya ga wani abu na alkhairi ya shafi al'umma. Riba ku ga zuwan da mala'ika ya wurin manzo Allah, sallallahu alaihi wasallam hitsawa yana farin ciki yana jin daɗi. Sabai suka ce yau ya Rasulullah farin ciki ya yi yawa, walwalar ta yi yawa. Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, eh, mala'ika ya zo wuri na gaya mana cewa duk wanda ya mana salati cikin al'umma ta ɗaya ga abin da za a samu wurin Allah. Dama Allah ya ce, harisun alaikum. بالمؤمنين رؤوف رحيم Allah yana son mu dukkan abin da zai wahalar da manzo Allah ba ya san shi dukkan abin da zai kawo mana sauki manzo Allah yana so haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake domin me Allah ta'ala ya riga ya koyar da shi ya so sauki cikin komi domin shi ka sha addini addinin sauki ne ba san tsanani cikin addinin musulunci sai hadisin Umar malam yace wa amma hadisu Umar ibn al-Khattab amma hadisu Umar dan Khattab radiyallahu anhu fa qala isma'il bin ishaqa to isma'il dan ishaqa ya bada labari yace haddathana abdullah bin maslama abdullah dan maslama ya ba mu labari haddathana salamatu bin wardan salama dan wardan ya ba mu labari qala yace samitu anas ibn malik na ji anas dan malik qala yace kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallama man da Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ya tabarrazu domin ya je ya kama ruwa ya biya bukatar shi babu magewaya ba magewa farkon zuwan sa annabi sallallahu alaihi wasallam garin Madina ba magewaya sai dai daji kowa ya shiga daji kawai kowa da kowa sau da yadda manzo Allah bai dauki duniya wata ciya ba ina ganewa ko manzo Allah bai bai da duniya komai ba to manzala sallallahu alaihi wasallam ya fita wata rana falam yajid ahadan yatba'uhu sai manzala bai samu kowa da za ya biyo bayan shi ba da magalibin manzala sallallahu alaihi wasallam ya fita biyan bukata akwai masu biye shi to bai samu wani wanda za ya bin bayan shi ba fa faziya umar sai umar ya firgita ya tashi da gaugawa fattabahu sai ya bi shi da ya gaba wanda ya bi shi ko kuma tana yiwa anas ya hango shi kuma babu kowa bayan shi abin nan Umar ya ga ba kowa bayan shi shikenan sai ya bi waye shi bi matharatin da buta ai idawa buta ko ƙwarya sai a sai na Umar ibu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da buta da ruwa wa wajadahu yani idawa ita ake ce buta ko ƙwarya da ruwa wa wajadahu sallallahu alaihi wasallam ko da yake sai iske manzala sallallahu alaihi wasallam masajidan manzala ya yi sujada kenan ya ma ƙara biyan bukatar shi bi sharbatin a cikin wani wuri haka manzala sallallahu alaihi wasallama ya yi sujada fatanaha umar sai sai na umar ya dan ja daga baya haka fajalasa warahu sai zamna bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hatta rafa rasa wasai da ya dago kashi fa qala sai ya ce ahsanta ya umar ya ce ka kyauta ya kai umar hina wajatta ni shajidan yayin da ka same ni ina cikin sujada fatana haita anni sai ka dan ja baya da gare ni ba ka yi kusa da ni ba inna jibrila atani jibrila yazo mana faqar sai ce man salla alaika wahidatan duk wanda ya maka salati dai sallallahu alaihi ashran Allah zai mai salati goma wa rafahu ashara darajatin kuma Allah zai daga mashi darajoji guda goma farin ciki ne yasa na fadi ne sujada kaji saboda jin dadin al'umma za su samu wannan lada mai yawa wurin Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fadi yayi sujada Allah yana son duka abin da za mu karuwa da shi duka abin da zai zama alkhairi gare mu annabi sallallahu alaihi wasallam yana son shi وهذا الحديث ما ليس وانا حديث يحتمل ينا يوا ينا يدوكا أن يكون في مسند أنس يكسن شيء أتكلم مسند نا أنس معنى أدسان دا أنس يرويتو shine musnad hadisan Anas waɗanda aka rawaito da gare shi shi kuma ya rawaito daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama to shi ake ce mami wa musnad wa an yakuna fi musnad umara kuma yana yiwa ya kasance a cikin musnad na sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu amma malam yace wajaluhu fi musnad umara sanya shi a cikin musnad na umar azhar ya fi bayyana ne wajahili saboda fuska guda biyu ƙado ma ɗaya daga cikinsu an na siyaƙahu lalle tafiya hadisin ya dullo yana nuni ala anna anasan akan cewa lalle anas lam yahduril qissa bai halarci wannan kissan ba ba gaban shi akai ba wa annal ladhi hadaraha umar cewa wanda ya halarci ta shine wa shine umar ko ba haka ba saboda an ce ba wanda ya bi bayan manzo Allah sai umar ko kenan waye ga labarin Umar ya gaya labarin tana yiwa ya gaya ma Anas shi kuma Anas ya gaya ma mutane yawa wasani fuska ta biyu annal qadiya isma'ila lalle alqali isma'ila qala yace haddathana yaqub bin humayd yace yaqub dan humayd ya bamu labari haddathani anas bin iyad yace anas dan iyad ya bamu labari ba dan malik ba an salamata bin wardan daga salma dan wardan haddathani malik ibn anas yace malik dan aus kai ko haddathani malik ibn aus malik dan aus ya babu labari ibn al-hadathan dan hadathan an umar ibn al-khattab daga umar dan khattab radiyallahu anhu qal kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita ya tabarrazu domin ya biya bukata at-tabarruz shine biyan bukata al-baraz kuma shine abin da zaka fitar da shi bayan gari yake ce ma al-baraz Kuna ganewa ko? Shi ne sunan shi asli, alghaib ba sunan shi ba ne, alghaib majazi ne, amma dai daga baya sunan ya bi shi, amma alghaib ana nufin wurin da ya ɗago daga ƙasa kawai, wurin da ya ɗago daga ƙasa ana ce mai alghaib, ba sai bayan gari ba, ƙarshe ma bayan gari, ai kaga ga fili mutane suke yi shi ko? a da da da larabawa su da magewaya kawai ga to in kai ba tasowa yake haka ba ko ba tasowa yake ba yasa sai aka sanya mai alqab amma sunan shi albaraz ya tabarrazu ya tafi ya biya bukata yace fattabatuhu sai na bi shi inji Umar dan Khattab bi idawatin mimma inda buta ta ruwa ko kuma abin nan ƙwarya ta ruwa wajadtuhu sajidan sai na samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yana sujada fi shar fi sharabatin a cikin wani dan wuri wanda yake kamar rami haka kamar abin nan ko rama haka ko tabki wanda ya bushe ba ruwa ce fa tana haitu anu sai na ja baya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma faraga lokacin da manzo Allah ya kare rafa raso sai manzo Allah ya dauko kukan shi sama fakara sai ce ahsanta ya umar ka kyauta ya kai umar ina tana haita anni saboda kai nesa da ni inna jibrila ko inna jibra'ila lalle malaika jibra'ila ana cewa jibra'ila ana cewa jibrila kuma ana cewa jibra'ila ba tare da jibra din ba ma jibra'ila kuma ana cewa jibrila ana cewa jabrila ana cewa juburila wajen hawa hawa hawa tara ke gare wannan sunan kana so ka ce jibra'ila in kana so ka ce jibra'ila in kana so ka ce jibrila in kana so ka ce jabrila in kana so ka ce jubrila duka duk sunayen shi ne duk ya zo da waɗannan sigogin atani ya zo wuri na faƙali sai ce man salla alaika salatan duk wanda ya maka salati daya sallallahu alaihi ashran Allah zai mai salati goma wa rafahu ashra darajatin kuma Allah subhanahu wataala zai daga mai darajoji goma in kila mala yace to idan aka ce fa hadal hadithu athani wannan hadisin nabi illatul hadith alawwal shine illan hadisi na farko li anna salamata ibn wardana saboda salama dan wardan akhbara ya bada labari annahu sami'ahu min Anas bin Malik cewa lalle ya ji shi daga Anas dan Malik daga Malik ibn Aus ibn al-Hadathan ina sai a ce laysa bi illatin lahu ai ba illa bace wannan me yasa faqad sami'ahu Salama lalle Salama ya ji shi ibn Wardana dan Wardana minhu ma daga gare su su bin ba shikenan ba ya ji ga wannan ya ji ga wannan kuna fahimta ko to bari mu tsaya haka nan abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yafe mana Allah ka samu tara na'am na'am ya ce wa ya je ko ya halitta mutum ya je wurin malamin da ba malamin sunna ba wai kuma malam boka kamar dan tsubu ka nemi magani wurin shi ya je ta wurin wani ya bashi amma sai ba ya wurdi ya ce wurdin na sunna ne to sai ya bincika ya shi inda ya ce mai na sunna ne ya ce bai na sunna ne ba sai ya ta yi ba in kuma ba na sunna ba ne sai ya baya na sunna da koma ya ce ya bincika ba na sunna ba ne Allah ya samu dace. Nam? Allah ya mana bukatu gaba. Wani wanda aka mahaihuwa yana bara addu'a wanda aka samu Allah ya sa albarka. Ko kuma wanda matar shi tana nan likita an kai ta asibiti wurin haihuwa. Tana nan ma. Tana bara addu'a Allah ya sauke ta lafiya. Allah ya sa ta sauka da gaugawa Allah ya sauƙaƙa mata haihuwa. Allah ya kare ta ya tsare ya ɗauke mata duk wahalhalun da ake samu na haihuwa. Allah ya sauke ta lami lafiya ba tare da an fasa ta ba. Allah ka amsa mana ya Allah, Allah ka biya mana duk bukatun mu na alkhairi. Wannan sanyi da ya kullo kai Allah ta'ala alkhairin da yake tare da shi Allah ka ba mu. Shirin da yake tare da shi kuma Allah ka kare mu daga shi. Ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Allah ka ba mu aiki da kasuwa masu albarka. Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da matan su. Marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya. Su lafiya Allah kara musu. marigaya Allah ka ji kansu da gafara Allah ka ji kansu da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka rama da su gidan aljanna Allah ka taimaki shugabannin mu da suke ya Allah ka taimake su da yan adalci ya Allah ka kare su daga sharri da makirci da kaidin masu yin shi ya Allah Allah ka zaunar da mu da su gaba da lafiya ya Allah Allah ka taimaki jami'an tsaron mu ya Allah ka ba su cin nasara akan yan ta'adda da yan bindiga da barayin gida da na daji ya Allah Allah ka ɗaukaka su a kansu ya Allah, ka ɗaukaka musulunci da musulmi ya Allah, kaskantar da Yahudawa ya Allah, Allah ka wulakanta su ya Allah, Allah ka kaskanta su ya Allah, Allah ka talauta su ya Allah, Allah ka karya su ya Allah, Allah ka watsa su ya Allah, Allah ka tarwatsa su ya Allah, Allah ka kore su daga inda suke ya Allah, Allah ka barbari suna cutar da ‘yan uwanmu a Falastina ya Allah, Allah ka ji roƙonmu, Allah ka amsa mana, Allahumma salli ala Muhammad. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين